وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة رمضان هجرة دبوت يادة تريه دود أربعين دبيو wanda ya zo bakwai ga watan biyar dubu biyu dubu daya dubu biyu da ashirin da daya muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 186 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجون محل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون وأن آية تدري da tamanin da shida a cikin suratul baƙara tana bayani akan mahimmancin yin addu'a da kuma hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala yake amsawa bayansa addu'o'insu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa iza sa'alaka ibadi, idan bayina suka tambaye ka anni ga majani idan bayina suka tambaye ka game da ni ana an samu mai tambayar su ne bayi wanda ake tambaya shine annabi sallallahu alaihi wasallama akan wa ake tambaya akan Allah idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun kace musu ina nan kusa ujibu da'awata da'i ina amsa addu'ar wanda ya yi addu'a iza da'an idan ya kirawo ni falyarsa jibuli ni masu amsa min idan na kira su zuwa ga imani wani yu'minu kuma su imani da ni su gasgata ni la'allahum shidu domin ko sa samu shirya sa samu hanya wacce take madaidaiciya wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe alaƙa tsakaninsa da bayansa kuma ya umarci annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da cewa idan bayina suka tambaye ka a nan malamai sun ƙaddara ma'anoni guda uku ko dai sun yi tambayar wannan sai zama amsa ne ko idan sun yi tambayar sai zama kafin su yi tambayar an tanada amsar ko kuma ko da za su tambaya to ga irin amsar da za ka bayar ma'ana ba su yi tambayar ba amma an tanadi amsa an ajiye to ɗayan guda uku ne ya faru a nan gurin in ma dai sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce to ga amsa Wa in ma kuma za su yi tambayar nan gaba sai Allah ta'ala ya ce to idan sun tambaye ka ga amsar da za ka ba su ko kuma an kaddara cewa ko da za su yi tambayar ko ma ba su yi ba inda tambayar za ta taso ga irin amsar da za ka bayar wannan ya nuna mana ƙur'ani littafin Allah ne maganar Allah ne saƙon Allah ne domin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ake masa sai Allah ya saukar da amsa za mu ga masu asbabun nuzul suna ce mana akwai akwai ibtida'i akwai kuma sababi ibtida'i sune irin ayoyin da Allah ta'ala ya saukar da su ba tare da wani abu ya faru ba sababi kuma sune irin ayoyin da Allah ta'ala bai saukar da su ba sai wani abu ya faru an yi wa annabi tambaya sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya bada amsa misali yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير يسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير ويسألونك عن المحيض قل هو عدل يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك كأنك حفي عنها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا يسألونك عن الجبال فقر يزكفها ربي نصفا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة wato annabi za a wa tambaya sai Allah ya sauka cewa an tambaye ka kaza to ka ce kaza an tambaye ka kaza ka ce amsar kaza kun ga kenan da Allah ta'ala ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun Allah ya kasa mutane kashi biyu wasu sun sani wasu ba su sani ba sai Allah ya wajabta wa kowa aiki wanda ya sani sai aka ce ya sanar wanda bai sani ba sai aka ce ya tambaya to al'umma ba za ta halaka ba in ana abu biyu in ana koyarwa in ana tambaya in baka san abu ba ka tambaya in kuma ka sani ka koyar to da koyarwa da tambaya ake kau da jahilci a cikin al'umma malami ya koyar kai kuma matsala ta taso wani abu sai ka ce malam ina da tambaya wa yas'alul ulama wa yaqtabi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ta'ala ya bude wannan kofa yace wa iza sa'alaka ibadi ibadi anan wa aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama domin kafin ɗinnan tana komawa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin shine wasiɗa tsakaninmu da Allah shi zai karɓo sako daga Allah ya kawo mana to shi yasa anan alaka idan suka tambaye ka kan wa yake komawa kan annabi sallallahu alaihi wasallama ibadi anan Allah yake ibadi bayina bayin bai ce iza su alakal ibad ba sai ce iza su alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka wannan daraja ce da Allah ya jingina mu zuwa gare shi wani malami ya ce wa ma zadani fakharan wa izzan wa kuntu bi akhmasi ata'u sarayya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya yace yana da cikin abin da ke kara min jin dadi idan Allah ya ce ya ku bayina wato ni ma na shiga ƙarƙashin wannan faɗar Allah ya ku bayina wato mu bayi ne na Allah to wannan kalman ibadi wata keɓantacciya ce ta musamman domin Allah ya kasa bayinsa zuwa kashi uku akwai bayi gaba ɗaya kowa da kowa komai da komai bawa ne ga Allah in kullu man fi samawati wal ard illa atar rahmani abda sana akwai bayi kuma irin su ibadur rahman bayan Allah na gargaru waɗanda suke bin Allah qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر jami'a, جميعا إنه هو الغفور sana akwai keɓantattun keɓantattun bayi sune annabawa za ka ga Allah ta'ala yana yawan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bawansa idan muna tahiya muna cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu subhanallazi أترى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما قام عبد الله أليس الله بكاف عبده وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأوها إلى عبده ما أوها وأنه لما قام عبد الله فكاغا عبد أنا ينعنتم وان ديكي بوتاغ الله sai kuta kuma bauta ba ta tabbata sai ta samu rukuni guda hudu rukunin farko wanda zai yi bautar shine abdu rukuni na biyu wanda za a bautawa shine ma'abudu Allah kenan rukuni na uku shine nau'in bautar wato ibada din sannan rukuni na hudu at-ta'abbud a tashi a aiwatar da bautar ba a samun bauta sai da wannan rukunin hudu wanda za a bautawa wanda zai bauta masa abinda za a yi bautar da shi da kuma aiwatar da bautar to sai Allah ta'ala yake anni in suka tambaye ka game da ni game da ni zai iya daukan ma'anoni masu tarin yawa game da zati na ko game da sunayena ko game da sufofina ko game da ayyukana ko game da kusa nake ko nesa nake a ƙaribin rabbuna fanuna jihi an ba'idun fanuna jihi akwai na jihi da wannan ma'ana amma ba ne cewa Allah ta'ala kusa yake mai masa rada mu gaya masa a sirrance ko ku a nesa yake mu kwalla masa kira mu ce ya Allah muna da bukatu haka zamu ko ku mu ce Allah mu faɗa a hankali wanne ne fi mahimmanci ka kwalla masa kira wata rana an dawo daga tafiya sai su sahabbai suka dinga yin zikiri da ƙarfi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ku sassauta wa kanku wanda kuke kira yana kusa da ku ko a ciki kai yana jinka alimun bi zati sudur wa asirru qawlakum aw jaharu bihi innahu alimun bi zati sudur ko a hankali kai Allah yana jinka to an ni anan abin da yake haddade amsa tambaya shine abinda ya biyo baya domin sun ce aljawabu ala qadar su'al wato gurgurdan yadda kai tambaya irin amsar da za a baka sai ce fa inni qaribun fa inni qaribun qaribun anan yana nufin qaribuz zat ko qaribul ilm ko qaribul ijaba wata irin qurba ce ana Allah yake nufi cewa ni qaribun ina kusa da bayina ma'ana idan sun tambaye ka game da ni yaya nake amsa bukatunsu yaya nake biya musu bukata ya nake tare da su kace ni qaribun ina nan kusa da su da ilimina da kulawa ta, da kuma sanin halin da suke ciki amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakashifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah kace wa ke amsawa mai tsananin bukata bukatarsa wa yake yaye bala'i kace Allah ne wa yake amsa addu'a kace Allah ne wa yake jin kira kace Allah ne to da waɗannan qaribun yana nufin mai kusanci wajen amsa bukatun bayi cewa Allah ta'ala istiwa'i istiwa'insa bai kore cewa kuma yana nan kusa da bayinsa idan sun gaya masa bukatu ya saurare su in kuma sun nemi bukata biya musu ba ujibu da'awatad da'i Allah yake ina amsa addu'ar mai addu'a duk wanda ya addu'a Allah zai amsa masa malamai suka ce amsa wannan shine ina amsa addu'ar mai addu'a to ai wani yakan yi addu'a a gaba amsa masa ba me yake nufi kenan da cewa ina amsa addu'ar mai addu'a to anan ne malamai suka ba da amsa ta fuskoki guda goma fuska ta farko suka ce da Allah ya ce ujibu da'awata da'i iza da'ani ina amsa kiran mai addu'a idan ya kira ni suka ce na farko cewa ita addu'a ana amsa ta sai dai mu san ta wace fuska Allah zai amsa mana ba amma mumini mutukar ya roki Allah damuwa ya gayawa Allah abin da ke damunsa to Allah zai amsa sai dai ta wace hanya zai amsa hadisi ya zo cewa babu wani musulmi da zai yi addu'a ya kira Allah da wata bukata a ciki babu yanke zumunta a ciki babu sabo sai Allah ya biya masa wannan bukata ta hanyoyin ɗaya guda uku imma Allah ya gaggauto masa da abin da ya roƙa wa ma Allah ya ajiye masa a lahira wa ma Allah ta'ala ya tunkuɗe masa wani sharri daidai da wannan addu'ar da yi sannan na biyu a cikin malamai akwai wanda suka ce da Allah yake ujibu da'awata da'i iza da'ani ina amsa addu'ar mai addu'a in ya kira ni suka ce wannan aya an mata da baibayi da mashi'ar Allah ma'ana Allah zai amsa addu'ar amma fa sai ya ga dama bal iyahu tad'una fa mata da una ilaihi in sha'a watan sauna ma tushrikun Allah kaɗai kuke kira in ya ga dama sai iyaye abinda kuke kira nan zuwa gare shi ku manta da abinda kuke hada abokan tarayya da su sai dai an ce wannan aya tana magana ne akan waɗanda ba musulmi ba su ma suna da bukatu kuma suna gaya wa Allah kuma Allah in ya ga dama yana biya musu bukatu sannan na uku abinda ake nufi da addu'a anan shine ibada wato ina amsa wa wanda ya bauta min ta hanyar wato karɓar wannan ibada tasa wa jibu allazina amanu wa aminu salihati wa yaziduhum min fadlihi Allah yana amsa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai kuma yana ƙara musu daga falalarsa sai zama ma'anan addu'a a anan shine ibada wanda dama malam ibnu qayyim yana cewa wato ita addu'a takan zo da ma'ana biyu akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala akwai ka tashi ka ce ya Allah ina cikin damuwa ina da bukata Allah ka biya min bukata ta ka yaye min damuwa na wannan ka kira Allah ne ka gaya masa abin da yake damun ka. sannan akwai kuma addu'a da ma'anan kai taiwa Allah kirari ya hayyu ya qayyum ya zaljalal wal ikram ya Allah ya alim ya hakim nan baka faɗi bukata ba amma kana ta kiran Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al azim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir anan duk baka faɗi bukata ba amma kana taiwa Allah kirari kana wa Allah take kana tsarkake Allah kana girmama Allah kana kangama Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ma addu'a ne shi za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana hada waɗannan addu'o'i guda biyu a cikin sujjada wata ran idan annabi yayi sujjada sallallahu alaihi wasallama sai ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la to wannan addu'a ce amma ta girmama Allah wata ran kuma sai ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ذاك هنا ما معنى الدعاء sannan na hudu daga cikin manyan malamai akwai wanda ya ce ai ujibu da'awata da'i iza da'ani ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni amma sai ya cika sharaɗin addu'a din na biyar akwai malaman da suka ce abin da ake kira da da'i anan ana nufin mumini inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin ina amsa kiran wanda ya kira ni amma idan mumini ne shine ma'ana ta biyar na shida akwai shashin malaman da suka ce shi mai yin kira ko mai roko wanda yake roƙon Allah yana iya kudire maslaha a cikin amsa masa zuwa ga abin da yake roƙo to ta iya yiwa ko maslahar ba a cikin abin da yake nema ba ne sai Allah ta'ala ya musanya masa ko ya jinkirta masa ko ma ya hana shi gaba ɗaya kuma akwai cikin hanawan ma akwai wata amsar ta yi wa abin da ka roƙa din ba alheri ne gare ka ba to sai Allah ta'ala ya musanya maka da abin da ya fi alheri ko ma ya hana ka gaba ɗaya saboda babu alheri a cikin abin da ka roƙa dan da kowa za a biya masa bukatarsa da duniya ba ta zauna lafiya ba domin wani shi wato bukatarsa duk ma duniya ta rikici yanzu wani da ya ji duniya ba ta tafi masa daidai ya ce kai wato da ake kafan nan na israfilu ni aka ba dama in busa da busa za a ce to Allah ya ce bake ba kai aka ba dama ba shi kuma israfilu ba zai busa ba sai Allah ya ce ya busa kawai dan duniya ta ma zafi sai ka ce zaka busa da kuma shi yake jin daɗi ba zai ce a busa ba to sai ya zama israfi ba ruwansa da kowa umarnin Allah kawai yake jira ya busa saboda haka yace ma'anarsa ta shida akwai wanda zai zama ko na shida akwai wanda zai zama yana roƙon Allah ya bashi wani abu amma kishiyan abin da yake so ko akasin wannan shine maslaha sai Allah ya hana shi ko ya musanya masa ko ya masa jinkiri sannan abu na bakwai akwai shashin malamai da suka ce ujibu din nan ana nufin ina saurare wato ina sauraron mai kira na idan ya kira ni bayan na saurara kuma zan iya amsawa zan iya kin amsawa kamar da Allah ce sami Allahu liman hamidahu ai ajaba sannan na takwas wasu malamai suka ce abinda ake nufi da addu'a anan tuba wato ina amsa tuban wanda ya tuba zuwa gare ni sai zama kenan wanda ya tuba daga zunubi daga laifuffuka ya yi nadama ya yi istighfari ya koma ga Allah ya kyakkyawan aiki to Allah zai karɓi wannan sannan na tara zai zo da ma'anan ijaba shine wato takan iya samun jinkiri saboda shi mai addu'a din ya ta yin addu'a din ya ta yin addu'a domin ladansa ya karu sannan na goma zai iya zama wanda yake kiran Allah subhanahu wata'ala din nan akwai wasu dalilai da suka hana amsa addu'a tasa ma'ana ya karya wasu sharuɗa ko wasu ƙa'idodi da aka shimfiɗa waɗanda su ne ake amsa addu'a gare su waɗannan wato abubuwan da ake amsa addu'an akwai ikhlas idan mutum zai roƙi Allah ya sa ikhlasi a ransa sannan na biyu almutaba'a ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin koyarwarsa sannan na uku asika billah ya sakankance da Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati idan kuna roƙon Allah ku sakankance cewa Allah zai amsa muku wannan sakankancewa tana da kyau kuma yace jabu da ahadikum ma lam ajal ana amsa addu'a ɗayan ku mutuƙar bai gaggawa ba me gaggawa yace da autu da autu falam yusta jabli ni fa ina ta kiran Allah ina ta kiran Allah ban ga ya amsa mun ba shi sa wani malami da wani yace masa gafata malam ni na roki Allah na ga yanzu bai biya mun bukatar ba iye kamar ya bai biya ma ba yake to bari in gaya maka cewa Allah ya biya maka Ya ce akwai wasu gidaje guda biyar ko wasu gurare guda biyar in dai baka wannan gudun to addu'a ka ta ya ce wanne ne malam ya ce na farko makabarta kaga cike take fal to kai baka ciki ai ai gafata malam bana ciki sai to kaga ya baka rai kenan ka ce bai maka kowai ba ya ɗaya daya ce na biyu kurkuku kana kurkuku yace ce to wani yana kurkuku kuma ba zai fito ba kana can yace a ce to ka ce ba amsa addu'a ka ba na uku yace mai na uku yace na uku asibiti ka je asibiti ka ga marasa lafiya hawa hawa hawa hawa kuma godewa Allah suke suna wani ma nemo yake samu ganin da zai kwanta kuma suna godewa Allah a haka to baka makabarta baka kurkuku baka asibiti yace me na hudu malam yace gidan mahaukata ce da Allah ga dama cire maka hankali ka haukace ina za kai ka ce gidan mahaukata ake to an gaje gidan mahaukata ma a cike ta yi eh, to gaskiya malam an amsa kenan ce to wane na gaba ya ce gidan gajiyayyu da Allah ga dama sai gaji da kai cire ma hannu ko cire ma ido ko cire ma kaza ko ma kaza abinda ka ci ma rayuwar ma lafiyar ma wani yanzu yana nan yana da buliyoyin kuɗi da zai ba da su a bashi lafiyar ka zai musanya ɗauna za ka ce Allah ya amsa addu'a ka ba kuma ai kai da kake addu'a ka sa wasu abu biyar ɗin a ranka na farko Allah ya ji ka na biyu Allah ya san ka na uku Allah ba shi da ruwa na hudu Allah yana da kirki na biyar kuma kaga ya ba wasu in kaga ana ba wani ai sare kai ma za a baka kenan zai matsala a ciki saboda ka saki jiki da Allah kawai ka halarto da zuciyarka sannan kuma ka yanke cewa Allah zai amsa maka sannan mahimman abubuwan da ake so mutum zai roƙo ya mai da hankali a kansu na farko ka dinga roƙon Allah ya shiryar da kai akwai wasu abubuwa guda tara da ake so in mutum zai roƙi Allah ya zama su ne a gaba na farko su'alul lahil hidaya ka dinga roƙon ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye mu tafarkin ka madaidaici kullum muna karanta wannan a Fatiha a cikin sallah raka'o'i goma sha bakwai a zahar la'asar magariba isha asuba muna roƙon Allah ya shiryar da mu shirya ita ce komai so da aka mafi girman tambayar da aka wa Allah ko roƙo ko magiya shine ya bamu shirya sannan na biyu ka roƙi Allah ya gafarta maka zunubi wannan shine addu'a ta biyu addu'a ta uku ka roƙi Allah ya baka aljanna ya tsare ka daga wuta addu'a ta hudu ka roƙi Allah ya maka afuwa ya baka lafiya a nan duniya da can lahira sannan na biyar ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan addininsa sannan na shida ka roƙi Allah ya sa komai ka fara ƙarshensa ya kyau sannan na bakwai ka roƙi Allah ya inganta maka ka samu duniya mai kyau ka samu lahira mai kyau rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wato duk addu'a da muke ba wacce ta kai girman wannan abu biyun nan ta su ne bukatar dan adam nan tai kyau can tai kyau in Allah ya haɗa maka biyun nan ya baka duniya mai kyau ya baka lahira mai kyau to ka gama cin moriyar duniya ka gama cin moriyar lahira domin wani ba nan din ba can wani nan ne kadai ba can wani can ne kadai ba nan idan Allah ya baka nan da can nan tai kyau a ji daɗi can tai kyau a ji daɗi to me rage yauwa mafi girman addu'a da annabi yake maimaitawa ayin kaga muka je aikin haji a tsakanin arrukunin yamani zuwa Alhajirin aswadi alhaji yakan canza addu'a su zuwa rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sannan ka roki Allah ya dawwaman maka da ni'ima sana ko su abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su guda 20 ka sa su addu'a ka ga takwas daga ciki Allahumma na'udzubika min alhammi wal hazani wa uzbika min al-ajaz wal kasali wa uzbika min al-jubn wal bukhli wa uzbika min galibati ad-dayn wa qahr ar-rijali nawa kenan takwas ga hudu kuma allahumma uzbika min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatati al-a'da nawa kenan shaji ga wasu hudu kuma allahumma uzbika min zawali ni'matika wa tahawul afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika nawa kenan ga wasu hudu alamun uzuka min ilmin la yanfa wa min kalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha nawa sha nawa an kai ashirin <laughs> to Allah duka amsa mana waɗannan bukatu suraka addu'a yan uwa annabawa sun yi addu'a kuma Allah ya amsa annabi ayyub Allah ya jarabce shi da ciwo da ya tayi sai ya ce anni massani yadur wa anta arhamur rahimin Allah ciwo ya same ni amma kai mai jin kan masu jin kai ne sai Allah ya ce me fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur annabi Yunus kifi ya haɗiye shi da ya tayi sai wa Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai Allah ya ce me fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gammi wa kadhalika nunjil mu'minin annabi zakariya ya rasa da sai da ya tsufa ya ce rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ala ta fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una na ragaban wa sannan annabi ibrahim ya roki abu biyar annabi ibrahim yake waje alhazal da aminan Allah ka sanya wannan gari ya zama mai zaman lafiya ashe addu'a da muke cewa Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya a jihohinmu a ƙasashenmu a gidajenmu a ɗakunanmu duk Allah ya ka zaman lafiya ashe addu'a ce mai asali da Annabi Ibrahim ya fara yi sanne ce warzuqu ahlahu Allah ka yi wa mutanen nan arziki ka ba su tattalin arzikin su yayi kyau ashe addu'a da muke cewa Allah ya kawo mana zaman lafiya inganta mu tattalin arziki koyi muke dawa da annabi Ibrahim sannan kuma ya roki addu'a ta uku yace rabbana wa ba'athihim rasulan min anfusihim Allah ka aiko musu mai wa'azi ya zo ya karantar da su abinda kake so ya kuma hana su yin abin da wato baka so sannan kuma yayi addu'a yace habli min ladunka yace me rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Allah ka sanya ni in zama mai tsaye da sallah da ni da zuriyata da yace wa janubini wa baniya an na'budu al-asnam ka nisanta ni da ni da ta kana bauta a gunki sannan addu'arsa ta ƙarshe wanda wannan addu'a tana cin addu'a da ya kamata kowane musulmi ya rike ta ya dinga yi rabbana gafirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab idan kai wannan addu'a kowa ya shiga kai ka shiga iyayenka sun shiga duk mu'minai sun shiga sannan a ƙarshen ma ka shiga iyayenka sun shiga Rabba na gafirili Allah kai mun gafara wal walidayya kai wa iyayena gafara sannan me walil mu'minina duk mu'mine ma da wanda suka wuce da wanda suke yanzu da wanda za su zo ba wanda ya san adadin mu'mine sai Allah to ka ce walil mu'mine mai komal hisab wannan addu'a tana da girma don ta hada da kai da iyayenka da kuma abin nan sannan wani ya roki Allah da ya tashi addu'a sai ya ce Allahumma inni as'aluka بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار sai annabi yake na rantse da Allah wanda rayuwata ta متمنى hannunsa mutumin nan yi wa Allah magiya da abinda in an masa magiya da shi yana saurare in kuma an gaya masa bukatu yana yana biya sai sabai suka shekai kai koya mana wannan addu'ar kuma mu haddace mu je mu ta yi yace in kana cikin damuwa ka dinga cewa Allahumma inni abduka wabnu ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adalun fiya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bi fi ilmi al in indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi sai illa azhaba Allahu hammahu duk da mu sai Allah ya dauke ma ko kai addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka yi masa taron dangi allazina qala da an-nasu inna nasa قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إتا النبي إبراهيم يتكرن تاوى lokacin da aka jefa shi wuta sai Allah ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim da aka jefa shi wuta sai ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai Allah ce ya ke wuta ki zama mai sanyi sanyin ma mai aminci akan ibrahim kun ga Allah ya amshi ta kenan to muna fata duk addu'o'in da muka yi Allah ya amsa mana dan uwa mun shigo goman karshe dararen nan masu albarka guda goma waɗanda Allah ta'ala a cikin su ya sa daren lailatul qadari kuma lailatul qadari khairun min alf shahr wannan daren guda daya yafi wata dubu kuma tabbas a cikin kwanakin nan goma anan yake

in ka ɗauko surar ita inna anzalnahu tana da kalmomi talatin in ka zo kan hiya za ka ga shine na ashirin da bakwai inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahar tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi izini. ربهم من kulli أمر salamun هي هي ke sannan ka ɗauko kuma lailatul kajari lailatul kajari ko uku suka zo a cikin surar to lailatul kajari harafi tara ne lailatu lailatu nawa kenan hudu alqadari biyar ga biyar ga hudu nawa tara so uku nawa to duk da haka malamai suka ce a'a malam kakkata mana kasala ka ban mu mu bincika yauwa 21 ne watakila ka samu mai tabbaci sai 27 kuma ya wuce ma haɗa jiraren nan bakwai abinda ake so duk da rada latin kadar da shi ake sahur da shi ake buɗe baki domin yana farawa daga faɗuwar rana yana ƙarewa da ketowar alfijir to mu yi kokari da wannan lokutan mu ta addu'a muna da bukatu kasan mu tana da bukatu mu suna da bukatu iyayen mu suna da bukatu wasu mutu wasu na da rai muna da damuwa wasu dalibai ne suna karatu kowa ya ga wa Allah damuwarsa Allah zai amsa mana wannan dare yau a wannan rana mun yi babban bako mai girma gwamna his excellency inuwa haya umar ya halarci wannan karatu namu na wannan rana da shi da tawagarsa kuma dama gwamna ya taɓa halartar wannan lokacin da ya ci zaɓe kafin a rantsar da shi ya kawo mana ziyara wajen wannan karatu your excellency muna maka barka da zuwa kuma wannan ɗabi'a da ka ɗauko na halartar majalisun malamai tana da kyau shugabanni suna zuwa majalisi suna jin abin da Allah ya ce suna jin abin da manzo Allah ya ce wannan yana ƙara wa shugabanci kwarjini yana ƙara masa haske yana ƙara masa daraja muna maka fatan alheri yadda ka shiga wannan aiki Allah ya sa ka gama shi cikin nasara ayyuka da kake ta yi Allah ya maka muwafaka ka yi su kai nasara a wannan jiha kuma Allah ya ƙara wannan jiha ta ka zaman lafiya da tsaro ya kuma sa kai mulkin ka cikin nasara excellency muna tare da shi a duk lokacin nan kuma hatta gidan marayu da aka yi da ciki yana cin waɗanda suka ba da gudunmawa mai yawa wajen yinsa ga wata jib da kuke gani ake ɗauko marayu a ciki shi ya bada ita yau shekara tara ina manta 2012 aka je gidansa aka ce ana bukatar mota da za a dinga daukar marayu wannan jeep din daukar ana ta fama da ita din nan to tun lokacin shi ya ba da ita har yau kuma tana na excellency ana amfani da ita a gidan marayu da ka muna maka fata alheri yau Allah ya tabbatar kai ne gwamnan jihar Gombe nauyin mu yana kanta. muna fata Allah ya baka ikon saukewa aikin duk da za a yi mana kai za ka yi Allah ya baka ikon yi Allah kuma ya kewaye ka da mashawarta na kwarai Allah ya sa duk ayyukan da ka ɗauko na alheri ya kara maka basira da hikima da azanci ka ci gaba da yi wa mutanen gwamba ayyuka da za su yi farin ciki kai ma kai farin ciki ko baka gwamna ka shigo gwamba ana cewa Allah sarki malam inwa ne yazo muna fata muna fata Allah ya sa haka ba za mu baka haka ba excellency sai ka tofa mana albarkacin baki tare kuma da addu'a da kullun nan majalisin muna maka addu'a muna wa jihar Gombe addu'a muna wa Najeriya addu'a muna wa shugaban kasa addu'a nan zai dawo saboda masu ɗauka waɗannan ne ai saboda ɗauka sai zauna zauna zauna nan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد shugaban majalisa na jihar gombe wadda muka tawa tare da shi da na gidan gwamnati da manyan jami'an gwamnati wadda muka tawa tare da akar makalla jagoran wannan majalisi mala aminu ibrahim daura tare da alarama da da sauran dattawa na unguwa da samari da sauran jama'a da ta assalamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah ubangiji subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya ba mu iko kuma ya kaddare mu da zuwa wannan masallaci da tarin albarka a wannan wata albarka kuma a kwanaki da wadda suka fi albarka domin mu ƙarfafa zumunta kuma mu sadu da yan uwa a bisa wannan aiki na ibada da muke kai a wannan wata albarka muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ainihi ya ba mu iko muka nema kuma Allah ya dace da mu muka samu a lokuta daban-daban amma a wannan lokaci bisa roƙo da muka yi tun za a fara azumi na aika a masallatai irin wannan guraren da ake a cewa a daɗa ƙarfafa samu cikin addu'a bisa hali da ake ciki da kuma buƙatu na yau da kullum kamar yadda Allah ya ce in ya nema in ka nema za a baka to ala hakika na aika sakonni kuma na tabbatar ya zo da nan kuma kamar yadda malai ambata ana ta yi mana dama can ana yi amma an zurfafa a wannan lokaci kuma na gadatan cewa zuwa da kai ya fi sako wadan zo na yi godiya da akar makalla da 'yan kwamiti na kungiya da kuma dukkan jama'a bisa wannan a agaji na taimako na addu'a da aka yi kai mana kuma ake kan yi muna godiya Allah saka da kai kuma wannan lokaci da wata ya sun koyo yana cikin kwanaki da suka fi eh, a samun fa'ida to shi ne nake ga lalle ya dace na zo da kai na haya da ƙarin ƙarfafa wannan roƙo na buƙatu sannan kuma da ƙarfafa al'umma da cewa a ci gaba da yin abin da ake yi din kisa ainihin horo na malamai kamar yadda yanzu malam ya mana yanzu yanzu ma malam ya yi muna godiya Allah saka da kai a bayan haka ina ƙarawa da wani roƙo ha'ina tunda dai a kullum ɗan adam mabukaci ne kuma shugabanni mabukata ne Allah ya jarabce ni da faɗawa cikin shugabanci bisa amincewanku muka fada tikito kuma bayan amin da aka yi ya kamata mu nemi haɗin kai da kuma gudunmawoyi na musamman don abu na abu cikin nasara to na tabbatar nan da yakan gida ne a kowane lokaci kuma ba a taɓa bani gaza ko kunya a cikin al'amari a wannan abuwa na na gode ta wannan don haka a lallai a halin da ake ciki kun sani cewa wannan ƙasa tana cikin jaraba kusan fiye da kowane lokaci a da a baya a yanzu matsaloli kala-kala-kala sun mamaye innan arewa masu gabas nema akwai su tun da ya fara daga haka na boko haram har ya kai ga yanzu wanda ake ciki ita yana na gidansa ko da daddare bisa kawai yana da an alama arziki ko dukiyar da yake gudanarwa an biyo kanshi a zuwa ɗauke shi a ce sai an ba da miliyoyi waɗanda ma ba su to wannan jarabawa ce babba bayan haka a wasu gurare kamar a arewa maso yamma inda shi ne fito northwest kenan da kuma arewa maso tsakiya din duka arewacin najeriya yanzu wanda shine kusan kashi uku bisa hudun kasar najeriya gaba daya matsaloli da fitintunu sun yawa bayan wannan bai isa ba na kudanci kuma su masu sun kunno kai wasu ne su ce a da ƙasa wasu ne masu suke su kai ƙasa ga wani su sai da ta wannan damoyi ne manya-manya wanda mu muka sai kanmu ciki don zamantakewar mu ne ya gurɓata sa aka faɗa ga irin waɗanda amma Allah ba abin da bai iya saboda haka muna roƙo a sa wannan abun a tsaya a kai bayan an yi roƙon Allah an yi addu'a to dole kuma sai mun tsaya mun jajirce mun yi da kanmu ga wanda yake da shekaru in aka tuna kwatankwacin abin da ya faru a yakin basasa na 1967 zuwa 1970 a ce yanzu wasu suna nema su mai da mu da aka wuce shi shekara 51 da suka wuce to ina ga lalle akwai bukatar mu sake duba a kayi mu tsaya a kayi mu aiki a kayi wannan babban damuwa ne muna fata mu dai musamman na nan da muke iri daya al'adar mu daya addinin mu daya ya kamata ya kasance mun matsa mun samu sauki a bisa wannan al'amari kuma wata kila ba mu ake hai shi ya sa aka je ko waɗannan fitattun allah ya kiyaye allah ya sauwake da tattare da kuma abubuwan yanzu tattalin arzikin ƙasa ya na ƙasa, domin wannan covid duk da dai cewa allah ya kawo shi da sauƙi a nan amma a wasu ƙasashe na duniya abin ya ta'azzara ya lalace yadda ya kai halin da lalle dole ta da hankali ga wanda ya sani yanzu kamar misali in nan ciwo ya yi ciwo in za mu tafi neman magani tun da mun gaza a namu al'amari a nan na harkar kiwon lafiya ko dai a ce ko a je egypt ko wanda yake da hali zai saudi in ya je har akar umra ko hajji ko kuma a tafi ta kamar a tafi india su suka fi mana sauki a zuwa yanzu kowa ga halin da kasar india take ciki a kwanakin nan sati biyu nan ba ran da mutum kasa da dubu hudu ba sa mutuwa a india tattare da wannan cuta na kwallo wannan kuma ta nakasa tattalin arzikin duniya gaba daya ballantana irin najeriya ta fi dangana a kan arziki na man fetur kusan da kashi 90 har da wani abu bisa da abin da za su dogara da shi ta gudanar da yau da gobe kun sani a wani lokaci man ma an rasa inda za a yi shi sai ma an biya kafin a samu a sauke shi da masu ma'ana sai ka ba kamfanin su sauke ka biya kuɗi don su adana shi sarrafa ba wai don su biya ka kuɗi sai ta kai musu ba to wannan ya cutar da tattalin arzikin najeriya a sakamakon haka gwamnatoci musamman gwamnatin tarayya da kuma na jihohi an yi kokari kala-kala don a kawo tsari da zai tallafi tattalin arzikin mutane musamman ko na aikin gona ko na tsari na haɓakan masana'a abun matasa da sauransu to a kwanan nan na samu takarda daga babban banki najeriya cewa sun lura da in an kawo irin wannan tallafi mu nan muna da ɗan kawaici ba ma shiga ciki ko kuma in an shiga din waɗanda suka amfi kaya ko na hankar noma ta haka an kogarwa ko ta ƙungiya na haɓaka noma ko na shinkafa ko na masara ko na wake ko na wanda ya karbi taki akan dubu bakwai in ya zaga ya karbi ya zama dubu biyu ko dubu uku sai ya karbi kuɗi ya manta da halin da ake ciki to rashin tsaron nan yanzu na bana domin ganin halin da ake ciki da kuma hasashe na yanayin da damuna za ta to zai iya kawo mana damuwa babba tattare da aiki na gona allah kawai allah kiyaye to kuma yanzu dai kowa ya ga yadda ainihin kayayyakin abinci suka rufe gashi suka yi tsada to wannan ya kamata ya sa ya samu mun daɗa nutsuwa roƙo shi ne duk waɗanda suke samun irin wannan tallafi to ya kamata su yi amfani da shi ta da ya kamata don wannan shi ne zai sa tun da kashi tamanin ko fiye na mutanen mutum ta alaƙa ne da harka na aikin gona to lallai muka sa himma a kai za mu samu dama-dama watakila allah ko mu roƙe shi ya ƙara kiyaye mana domin mu samu tattalin arzikin mai dawo ko mutane za su samu sauki gwamnati ana ma ana iya daidai gwargwado kokari halin abin da ake amma dai ba za mu gaza da neman addu'a saboda yau da gobe domin mu cimma nasarori musamman tun da kusan zan ce kusan kowa ya ba da gudunmawa a nan kuma samu aka kama gwamnati to kar mu ji kunya mu yi kokari mu ta kunyar al'umma ko mu ta kunyar Allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe godiya zan yi ta musamman da shi eh, malam daurawa bisa wannan gudunwa da yake ba shekara da shekaru a wannan masallaci ana zuwa a gudanar da wannan harka ta tafsir kuma ka zama ɗaya da kila ka fi son gombe ma a kan sama ba sau da dama zai kila ko a kwana na kan wani abu da ya faru ya ce amma abin da kace ko abin da ake a nan kaman kano ma kaman gwamnati saboda wasu dalilai to wannan ya sa mun tabbatar da cewa akwai kauna kuma abin da ake ba abin da za mu ce sai dai Allah saka da alheri Allah shi biya da gidan aljanna sauran yan uwa ma ha ila muna muku godiya da bana Allah cikin ni'imarsa ya sa gurin na ya canza gaba daya da wanda suka ba da guduma ta fannoni daban-daban musamman a shi da dr don dai a wani lokaci hakimi ya je muna magana an gwada damuwa muka kwantar da juna hankali kuma allah ya bukata da shi a bayan tabbata to muna gode wa allah allah shi taimake mu allah kuma shi albarkace mu da nan malami gida ne cibiya ta bata fi mita ɗari biyu ba a nan da kusan kowa da kwana ne a nan don haka ne ina gida saboda ta madadin su muna muku godiya muna yi wa ƙungiya godiya da kuma duk sauran 'yan kwamiti da sunan ga shugaba lalle lalle ana yin abin da ya dace allah kuma ya taimake mu duka ba abin da zai gagara in muka sa himma ko muka yi addu'a muka nema a gurin allah dan shi ne mai bayarwa ko mu tabbatar zai ba muna fata allah shi taimake mu allah shi ba mu zaman lafiya Allah shi ba mu da muna mai albarka Allah kuma shi albarkace mu kuma a yayin da za ku koma muna fata Allah mai kowa lafiya mun gode saka da kai masha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جوابي daga mai girma gwamna girma gwamna muna godiya kuma muna fata yadda ka fara gwamnati cikin nasara Allah ya sa ta kare ta cikin nasara duk aikin da ka ɗauko da ma wanda baka ɗauko ba mai kyau Allah ya sa kai tunanin da kuma Allah ya ba ka yi kokari mutanen gwamnati suna son ka suna maka addu'a lokacin da abin da ya faru a billiri ne sai na kira mai girma gwamna na ce na ce wani abu yana faruwa da zai ranka ya daɗe no going back no going back ma sarauta ya riga an yi ko ba za a koma da baya ba to haka muke sai excellency Allah ya ma albarka ya gwamna da albarka ya baka nasara ya baka ikon ci gaba da mutanen Bombay Allah ya sa kowa da ke Gombe ya farin ciki da wannan gwamnati ta ka. Allah kuma ya baka nasara ya sa ka kai ga burayi rannan ha excellency ta aiko da ya ce buhu kaza buhu kaza fatan kaza jarka kaza aka ce amma duka daga ha ba daga shi ha excellent da ta yau addu'a da za a yi duka ha to an mata addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a aka yi ta addu'a ƙarshe ma dai aka ce Allah ya sa ta mallake his amma ala ala ala kitabu wa sunna to kuwa ji daɗi gaskiya da iyali ta ba da gudunmawa ga marayu ta ce duk a ji a musu ɗinki duk wanda suka musulunta na ji a musu ɗinki kafin ana da mutane sama da kusan ɗari mata da maza sannan kuma da waɗanda suke gidan marayu ta ce ji a musu ɗinkin sallah kuma su kai musu abin da za a rika musu ranar sallah kuma ta kai musu kayan abinci wanda za a daɗe ana amfani da shi muna godiya excellency allah ya saka da alheri mun san kai kai tun da ita ta yi amma dai naka daban nasu ba Allah ya karba kuma yanzu muke cewa kafin ina da muke sallah akai ake yi tikaci akai ma mai girma gwamna ne ce to tun da an gina masallacin da izininsa to kafin din kuma a ba shi damar shi yasa haka wannan kafin da muke karatu excellence ne yasa duk wanda suka yi sallah a masallacin nan ko suka yi itikafi ko suka yi karatun qur'ani Allah ya sa maka amin mizani Allah kuma ya baka nasara waɗannan addu'o'i ko muna yi excellence za mu ci gaba da yi kuma Allah ya ƙara wa Najeriya zaman lafiya barka da alkhairi duk fitintunin da suka taso Allah ya kauda su Allah ya ƙara muku lafiya da azanci da basira ya kewaye ku da mutanen kirki wanda za su dinga ba ku shawara wanda take da kyau Allah kuma zai sa kai nasara don nasara ka nasara mu ce gaba daya mu ka zaɓe ka kuma ka zan kai nasara mu muka yi kuma kai nasara mu da gube gaba daya to dole mu shiga cikin sujjadar mu da addu'o'in mu na dare mu maka addu'a akan kai nasara kuma nasara ka nasara mu ce ci gaba ka ci gaban mu ne alherin ka alherin mu ne saboda Allah ya tabbatar da alheri yanzu za mu addu'a mun salati ga Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل صارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونسألك الهدى والتقى والأفاق والجنى اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين يا أرحم الراحمين برحمتك أن نستجيب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين